a babi na farko yadda halin mutane ya kasance kafin zuwan annabi Muhammad mutane kashi biyu ne kafin zuwan mazan Allah wanda ya binciki tarihi zai tarar da cewa mutane kashi biyu ne gabanin zuwan annabi Muhammad kashi na farko waɗanda suka yi riko da addini kashi na biyu waɗanda ba ba su yarda da wani addini ba in ma ka samu mutane sun yi riko da addini ko kuma ka samu mutane ba su yi riko da addini ba hakanan yake kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka halin mutane yake a yanzu ma waɗanda suka yi riko da addinin su ma kashi biyu ne akwai wanda ya yi riko da littafi kamar kirista da yahudawa akwai kuma wanda ya yi riko da addinin gargajiya yamma bauta na gunki ko kuma bautan wuta ko bautan rana ko wata ko bautan wata halitta wannan malamin shekul islam ibn taymiya ya kasa mutanen na kashi biyu kuma kowanne daga cikin kashi biyu din nan baya kan gaskiya imma mutumin da ya riko da addini kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imma mutumin da bai yi ma riko da addinin ba dukkan su ba a samun gaskiya tsantsa tare da kowane ya fara bayani akan waɗanda suka yi riko da addini kafin zuwan annabi muhammad su ne kamar kiristoci da kuma yahudawa da kuma waɗanda suka yi riko da gumaka wato waɗanda suke addini na gargajiya ya ce wannan kashi kashi na farko mutanen da suke da addini kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan masu riko da littafi kamar kirista da yahudawa ko kuma ba su riko da littafi kamar masu bautan gumaka ya ce kowannensu akan same shi yana riko da wani aiki mai kyau amma mafi yawan aikin in aka bincika za a samu ba shi da kyau yake cewa wannan fi jahiliyatin juhada min maqalatin yazunnunaha ilman wa hiya jahlun wa a'malun yahsabunaha salahan wa hiya fasadun سي وباية البارئ منهم علما وعملا أن يفصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله إن ذا متاجشين ما لم يتي أو يشتبه بعمل ko كسام samu shi mutumin ودع الدين riko da محمد صلى الله عليه وسلم إما alaihi wa sallam in ko kuma mai bautan gumaka kana samun sa yi riko da wani aiki yana rike da wani aikin da yake alkalidu min kuma shiruhun kaɗan daga cikin wannan aikin an shar'anta shi wato za ka samu mutum da yana bautan gumaka kafin zuwan wannan Allah amma akwai wani hali da yake da shi wannan halin yana da kyau ko ka same shi kirista yana rike da wani hali wannan halin yana da kyau ko ka same shi hude yana rike da wani hali wannan halin yana da kyau ya ce wa ku amma mafi yawan abin da mutane suke riko da shi kafin zuwan annabi muhammad mubtada'un kirkiro shi akai ba shi da asali daga wani annabi na allah madaukaki la yakadu yu'assiru fi salatihi illa qalila baya kusan yayi tasiri ta wajen gyara halinsa face ɗan kaɗan daga cikin abubuwan da ya riko da shi misalinsa shine labarin da abu tufayl ya bayar wanda imamun nasa'i ya bayar yana cikin sunan kubra hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da arba'in da bakwai a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar makka makka ta dawo hannunsa a shekara ta takwas bayan hijiransa daga makka zuwa madina duba al-bidaya wa nihaya littafin tarihi na ibn kasir a mujallar na takwas shafi na 338 abu tufai ya ce lamma fataha rasulullahi makkata a shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya samu nasarar makka makka ta dawo hannun musulmai ba a fa khalid ibn al-walid ila nakhla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbansa yana ba su ayyuka ɗaya bayan ɗaya dama kasar makka tana cike da gumaka mazan Allah ya ce ma wannan sahabi ka je ka rusa wancan gungin kai kuma je ka rusa wancan gungin kai je ka rusa wancan gunkin ya kira Khalid bin Walid ji Abu Tufayl ya ce ka tafi yankin Nakhla tana hanyar Iraq a zamanin Annabi Muhammad ya ce ma Khalid ka tafi yankin Nakhla wa kana fi al-uzza anan ne gunkin al-uzza yake ka je ka rusa wannan gunkin fa adaha khalid khalid bin walid ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yankin nakla wajen da wannan gunkin al-uzza yake wa kana ala salati samuratin an gina wannan gunkin a kan wasu itatuwa guda uku na magariya fata ba a samara Khalid bin Walid ya sare waɗannan itatuwar wa hadama albayt alladhi kana alaiha ya haura inda gunkin yake ya rusa ginin da aka ɗora gunkin a kansa bayan ya rusa ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai ya dawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah ka bani aiki in tafi yankin nafla in rusa gunkin al-Musa to na je na sare itatuwan da suke wurin na rusa kuma dakin da aka dora gunkin فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي مسا ارجع فإنك لم تصنع شيئا koma da sauran aiki ba yi komi ba فرجع خالد خالد بن الوليد يقوم ya tabbatar da cewa babu sauran wata alama na wannan gunkin ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa me ka gani yace ban ka komai ba yace ka koma fa innaka lam tasla shay'an ba kai komai ba Khalid ya koma falamma afsaratu sadala a lokacin da Khalid ya dawo masu kulawa da wannan gunki na Abuza da suka hange shi wa hum hajabatuha gunkin yana da masu gadin sa su ake kira as-sagada da hangen Khalid yana dawowa am alu fil jabal sai suka haura kan gunki wa hum yaquluna suna cewa ya Uzza ya Uzza لا تظن الخبزاء لا تظن الخبزاء ka kare kanka masu gadin shi kuma kuma kan kawai ba ta kafara Khalid yana isowa fa'idan ma'atun guriyana suka wata mace da na shawarci sha'a'a kanta a jefe wato babu iko تحفر التراب على رأسها كما زرقتا كنتا فعمرنا عن الخير حتى تفلح خالد بن الوليد يدعو شوى له أداء سيدي تشهد هذا تقول فإن تشهد ثم رجع إلى رسول الله سمع يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره يباشر ذلك يا رسول الله تجد بما بين وتروى في صفوف نجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ya ce masa na yi abin da ka aike ni sai mazan Allah ya ce maka ta ba ko ba a karo da uku ne ya samu damar gani ita wannan mata wannan yake tabbatar da cewa aljani kare rikida ya koma sifa ta mutum wannan ko mu shakka aqida ce ta ahlus sunna wannan matar aljana ce ke nan da take cikin wannan gunki su kuma kafirai suke tabbatar su tsawon zamani Shi ne gunki mafi sabo a tsakanin gumaka guda uku manya manata da lata da usa manata da lata sun fi shi dadewa shi ne gunki mafi sabo ga larabawa amma kuma in ban da ɗakin ka'aba babu wani ɗaki kafin zuwan annabi muhammad wanda yake samun darajawa da girmamawa da bauta a wajen larabawa irin ɗakin da gunkin al'usa yake domin sharaɗi ne kafin ma ka yi aikin hajji sai ka je ka yi ziyarar gunkin al'usa abinda duk ake yin sa ma ka'aba a yinsa a wajen al'usa ana dawafin sa ana masa yanka to haka larabawa kafin zuwa manzon Allah bai yiwuwa ka tafi aikin haji sai ka fara ziyartar ɗakin al'uzza yana yankin annabla bayan Khalid bin wali ya kashe ita wannan aljana wanda babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana mutane da aljanu suna mutuwa hadisin yana sahihu muslim da ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba ahbaru makka littafin abul walid al-azraqi mai mutuwa shekaru dubu da biyu da da da uku suka wuce Allah ya masa rahama malamin da ya fara rubuta littafi akan tarihin maka kenan abul wali al-azraqi littafin akhbaru makka a mujallar na farko shafi na da da ashirin takwas. a lokacin da Khalid ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji labari ya rasulullah na sake komawa kamar yadda ka umarce ni da na tafi sai na tarar da wata mata ta fito matan nan karo na farko da na tafi ban ganta ba a karo na biyu ma ban ba sai wannan lokacin da na koma sai ga mace ta fito tsirara wanta ni ko sai na filla kanta manzon Allah ya ce tilkal uzza wannan mata da ka gani ita ce gunkin uzza ba wancan gunkin da ka rusa ba aljanin da ke cikin wannan gunki domin kowane gunki kaga ana bautar sa akwai shaitani a cikin shi tilkal uzza kad aysat an da bi biladikum abada manzon Allah ya ce wannan shine gunkin al-uzza kuma daga yanzu tunda ka ka halaka al-uzza ba a sake bautan wannan gunkin a wannan ƙasa ta larabawa har abada in ji manzon Allah to abin mamaki Khalid bin Walid sai ya ce ya Rasulullah na ga abin mamaki wato abin da manzon Allah ya aikata sai ya karfafa wa Khalid ta sashin imaninsa domin ko da kana mumin akwai abin da zai faru sai ya daɗa karfafa imani haka annabi ya zauna da sahabbansa manzon Allah yakan yi wasu abubuwa waɗannan abubuwan a dalilinsu sai sahabbai su daɗa samun karfin imani Khalid bin Walid ya musulunta yana da imani amma abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ya karfafa masa imani manzon Allah dai bai tafi nahla ba tura Khalid yayi ya ce masa ka je ka rusa wannan gunki na Al-Qusa Khalid ya tafi ya rusa wannan gunki ya dawo annabi ya ce me ka gani ya ce ban ga komai ba ya ce ba kai komai ba irje fa innaka lam tasna shay'an ka koma kun ga Allah ya sanar da sa sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin gaibi wanda yake tattare da wannan gunki Khalid ya koma ya dawo sau uku annabi na ce masa koma a karo na uku ne ya samu damar ganin ita wannan mata saboda haka sai Khalid bin Walid ya ji imaninsa ya daɗa karfafa game da annabi Muhammad kuma har da ya samu damar rusa wannan gunkin ba abin da ya same shi wannan ma ya daɗa karfafa masa imani don kuwa ya ce masa ya rasulallah alhamdulillahi allazi akramana bika ya rasulullah muna ƙara godiya ga Allah wanda ya daraja mu a dalilinka a dalilinka muka samu martaba wa an qabala bika min halaka Allah ya tsayar da mu daga halaka a dalilinka abin da yasa na yi Allah godiya saboda na ga abubuwan ban mamaki wannan gunkin a da kafin zuwanka dan adam ko tunani yayi akan ya kusanci wannan gunki da shari yana tsoron musiba zai aukan masa sai ga shi yau kamin umarni na tafi na musa wannan gunki babu abin da ya sami, ashe dai karya ne ta ce ya rasulallah kaga wannan gunki laqad kuntu ara abi ya'ti al-uzza da khairi mali lokacin ina yaro ina ganin ubana mawadaci Khalid bin Walid yace baba na zai tafi dukiyarsa mafi daraja ya dauka ya kama hanya min al-ibil wal ganam ya ɗebi raƙumai ya ɗebi awakai sai ya dubi waɗanda suka fi daraja a cikin dukiyarsa sannan ya ware su ya tafi wajen al'uzza fa yazbahu halil uzza mahaifina ya yanka waɗannan dabbobin ga wannan gunkin bayan ya yanka su wa yuqimu inda ha salatun sai ya zauna ya kwana uku a wajen sun ma yan laira ilaina rura sannan ya dawo maka in ya dawo ya shiga gida duk iyalinsa sai mu ga fuskansa na fara'a babanmu ya ji daɗi saboda ko ya tsira ya yi babban ibada wa nazartu ila ma mata a abi na dubi irin yadda rayuwar mahaifina ta kasance mahaifina mutumin kirki ya ci yadda talakawa ya yi hidima ga baki ga alhairi amma haka nan babana ya mutu yana hidima ga wannan gobe wa ila zalika ra'ayin da zai kana yu'ashu fi fadli na dubi irin rayuwar da larabawa suka kasance a cikin ta kafin zuwanka wa kaifa udi'a shi da yanzu nake mamaki wa hatta ya aka yi ma shekan ya rudi dan adam har yake tunanin cewa gunki za ya cancanta abota masa har dan adam zai iya tafiya a hatta sara yasbahu lima la yasma'u wa la yubsir wa la kuru wa la yafqahu mutum har zai ɗauki dukiyarsa ya ɗaiɗi rakumai da awakai ya tafi yana yanka su yana yankan sunna saboda ya kusanci wani abu wanda bai ji bai gani bai cutarwa bai amfanarwa wannan abu shi ya ba ta mamaki shi yasa yake godiya ga sai annabi sallallahu alaihi da wasu ya ce masa kada musulunci zan ba da ba da ya kai fa inna hadha al-amra ila Allah al'amarin addinin nan abu ne wanda yake wajen Allah tabaraka iliminka asalinta, kalbinka hikimarka ba su ba ka shirya kanka mamma Allah ya ce ba ya sarrafa shi guda kai ya sarrafa wanda Allah ya tsawwata shirya gare shi zai samu shirya wa man ku ne bayan wannan ko Allah ya tsawwata masa fata kana fi hadhihi tabbata a cikin wannan fata to haka ba da fara. wai da yanzu ba ta samu shari'ar Allah rahama ce ta Allah ba ka kuma koyon yanzu kana za ta ga mutum ya kai makwara ta wajen ilimin ko babu mamaki ma ka wafe su amma kuma kafiri ne bai yadda ma akwai Allah idan ka sashi ilimi ne babu mamaki a garin ku babu mai ilimi kamar sa amma ilimi su kuma na duniya kai da baka taba zuwa ko ina ba sai Allah ya fara shi za ka samu mutum yana da dukiya dukiya ta kai inda ta kai ta wajen yawa inda duk ake son mutum ya samu dukiya wannan mutumin Allah ya ba shi ba sai ka tarar da wannan mutumin kuma ba shi da shari'a to haka shari'a al'amari ne na Allah dukiya rahama ce ta Allah ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan falala ce ta Allah wanda Allah yake ba da ita ga wanda ya nufi ku duba ku gani yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa yake cewa akan samu mutanen kirki kafin zuwa annabi muhammad za ka same su da wani hali ne kyau amma in ka dubi mafi yawan halayyarsu za ka taras babu shari'a a ciki mutum yana son ya yi addini amma kuma ba shi da hanyar shari'a ɗin saboda haka sai ya kirkiro ma kansa wani aiki wanda zai yi yana fatan a dalilin wannan aikin zai samu tsira mahaifin Khalid bin Walid yana taimako ga al'umma yana ciyar da talakawa ya yi hidima ga bako mutumin kirki ne amma ƙarshen al'amarinsa sai ya koma ga bautan gunki abin da shekul islam yake faɗa kenan za ka tarar da mutum ya shagaltu da wani aiki aikin nan kaɗan daga cikinsa an ce a yi yana da kyau ai mutum ya zama mai taimakon talakawa to amma shekul islam ya ce wa aksaruhu ku zaka tarar da mafi yawan aikin kuma da sa aka shine wanda ya rawaito wancan labari na Khalid bin Walid yake cewa Sa'id bin Amrin al-Khuzali wa kana adama ali khams layali baqina min shahri ramadan sanata 80 a shekara ta takwas a watan ramadan kusan karshen watan ramadan khalid bin walid ya rusa wannan gunki asali wanda ya kawo waɗannan gumaka wani ne daga cikin manyan larabawa kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa amru bin luhayyin amru bin yana cikin kakannin larabawa ya yi tafiya ya tafi kasan turai sai ya taras da mutane suna roton gumaka idan an musu fari sai su koma ga gunki suna roƙonsa ka ba mu ruwa idan mutum ba shi da haihuwa ya rasa haihuwa sai ya tafi wajen gunki yana roƙon gunki ya ba shi ruwa kafin zamanin wannan sarkin da ake kiransa amru bin zuhayr larabawa ba su san wani addini ba illa addinin musulunci addinin annabi ibrahim alaihi salam wannan sarkin da ya dawo sai ya samu larabawa ya tara ya ce musu to fa gaskiya ina ganin muna cikin kuskure domin kuwa tafiyar da na yi na tarar da al'ummomi da dama in sun shiga rudu in sun shiga damuwa sukan tafi ga gunki su roƙe shi ya ba su ruwa kuma sai su samu ruwa domin Allah ya kan gaggauta ijaba ga mutumin banza don ya zama masa istidraji mu zan ba mu da gumakan da muka rike kuma idan akwai jama'a da suke bukatar ruwa ba su wuce mu ba don kuwa mu a kasan mu ma ba mu da rafi yace saboda haka nake ganin ya kamata mu samu gumaka suka ce to ya za a yi a samu gumakan ya ce babu damuwa zan yi exporting zan yi importing su zan kawo muku su daga ƙasashen waje wannan sarkin ya tafi kasashen waje ya dinga sayo gumaka yana kawowa garin makka yana dasa su wajaje daban-daban irin su hubal da sauransu ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu amra bin luhayyin yajurru kasabahu fil nar hadisin ya inganta yana cikin sahihu bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga mutanen da Allah ya saka su a cikin wutan jahannama daga cikinsu na ga kakan larabawan nan da ake kiransa amru bin luhayyin wanda ya kawo ma gumaka ya kawo ma larabawa gumaka daga kasashen waje ya raba su da bautan Allah madaukaki addinin kakansu shine annabi Isma'il ya mai da su kafirai masu bautan gumaka kafin wannan zamani larabawa ba su da wani addini in banda addinin annabi Ibrahim alaihi salam amma in ka duba shin wannan sarkin abin da ya aikata din nan abu ne mara kyau ko ko yana da kyau zaka ga ƙoƙari ne yake ya sama wa mutanensa alhairi shi yasa ya tafi ya kawo waɗannan gumaka ɗin shi ya sa shekul islam yake cewa za ka tarar da mutum yana ƙoƙarin ya samu hanyar shari'a kafin zuwa manzon Allah amma kuma bai san hanyar da ya kamata a bi ta ba a irin wannan hanya ne mutum yake fadawa ga halaka kashi na farko kenan mutanen da suke da addini kuma ana samun su suna riko da wasu halayya kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka tarar da kaɗan daga cikin halayensu ɗin nan abu ne mai kyau amma mafi yawan halayen nasu ba su da kyau da shekul islam ibn tabiya ya ce au an ya kaɗa bi nazari kashi na biyu mutanen da suka yi zamani kafin zuwan annabi muhammad su ne mutanen da ma ba su da addini waɗanda ba su ma da addini baki ɗaya su ne waɗanda ba su yarda ma akwai Allah ba ya ce au an ya kaka haɗe nazarihi ko ka samu mutum a zamanin da yana wahala a dalilin tunaninsa kadahil mutafansifa irin wahalan masu aƙidan filosofi su ne mutafansifa su waye masu aqidar philosophy su ne mutanen da suke musanta samuwar Allah madaukaki akwai su tun kafin zuwan annabi Muhammad za ka samu mutum ba kirista ba ne ba ba ne kuma baya hoton gunki bai yarda ma akwai Allah ba shi ya dogara ne da tunaninsa fatabuba hujjatuhu fil umuri tabi'iyya wa riyadiyya za ka samu wannan mutumin wato hankalinsa ya kai a kullum tunani suke game da ɗabi'a idan sun yi tunani game da dabi'a sai su yi hukunci su ce to abu kaza zai auku saboda abu kaza wa riyabiyya ko ko abubuwan da suka shafi yanda za a yi tarbiyyar hankali shine a riyabiyya bi ma'ana tahzibul akhlaq an-nafsiyya yadda za a hori rai kamar misali yadda ya auku kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba al-mu'jam wa abinda ake cewa ar-riyabiyya shine at-takhalli hadi shahawat mutum ya yi kokarin rabuwa da sha'awarsa saboda ya kusanci Allah ba wanda ɗabi'a ce ta kiristoci kafin goma manzon Allah ana kiransa a rubaniya ko a kira shi a sarura ko a kira shi a tabattul shi da mutum ya killace rayuwarsa saboda kusantar Allah kamar yadda kiristoci suke yin da ce ba zai yi aure ba kuwa mutum ya ce zai shiga rijiya ya zauna tsawon wata shida ko zai hau wata bishiya ya zauna tsawon wata shida dan dai ya kusanci Allah ta yin haka ko kuwa ya zauna a gurin dan yin tunani ka duba lisanul arab littafin ibn mazur a mujallar da ya shafi na ɗari biyu da goma sha biyar sai ce haza laysa min akhlaqil muslimina wannan baya cikin halayyar musulmai yana daga cikin abubuwan da annabi Muhammad ya faɗa da su a bayan bayyanarsa yace wa hada min kulli ruban wannan ya shafi ɗabi'a ta kiristoci masu killace kawunan su da su yi ibada kafin zuwa manzon Allah wanda hadisi ya zo a cikin littafin Abu Dawud hadisi na dubu da ɗari bakwai da ishirin da shida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sarura ta fil islam babu at-tabattul babu rahabaniyya a musulunci me ake cewa at-tabattul mutum ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya halatta masa kamar yadda kirista yake haramta wa kansa aure wajen ya kusanci Allah hudu a musulunci ba wannan ko ko ka haramta wa kanka cin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya halatta maka wannan yana daga cikin halayyar mutane da suka yi zamani kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da shi ke hadisin bai inganta ba ka duba abdul ma'bud a mujallar da shafi na ɗari hudu da ishirin yana cikin abuwa hadisi na ɗari da tamanin da biyar amma al'imamu hakim da al'imamu zahabi su sun inganta hadisin don haka za samu a wasu littafai akan kawo wannan hadisin a kuma yi aiki da shi la sarurata fil islam ala kulli halin hadisin ya dace da ayar qur'ani inda Allah yake cewa da rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah a suratul hadid a kusan karshen sura Allah yana bada labarin yadda rayuwar kiristoci ta kasance kafin zuwan annabi Muhammad ya ce wa rahbaniya kiristoci sun yi riko da wani hali da ake ce ma rahbaniya wato haramta wa kansu wani abu wanda Allah ya halatta musu mutum yake aure ibtada'uha su suka kirkiro wannan in inji Allah mazaukaki ashe yin sa haramun ne ko da wancan hadisin na manzon Allah bai inganta ba wa rahbaniyya ibtada'uha su suka kirkiro abin su ma katabnaha alaihim mu ba mu rubuta musu ba ba mu wajabta musu ba illa fida'a ridwanillah sun yi haka ne kawai saboda dai su daga kusantar Allah mazaukaki sun yi haka ne don kusantar Allah mazaukaki amma kuma da suka kirkiro ma kansu din fa Allah ya ce fa ma auha haqqa riayatiha a dalilin haka ne malaman sunna suke cewa dukkan wani aikin da Allah bai shar'anta shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba in kayi riko da shi ba za ka iya karewa lafiya ba komai dadewa komai dadewa sai ka bashi saboda Allah madaukaki ya shar'anta addini ne gwargwadon iyawan dan adam gwargwadon iyawan dan adam abinda dan adam zai iya shine Allah madaukaki ya shar'anta masa idan ka shar'anta ma kanka wani abu to ba za ka iya yin sa ba saboda Allah da ya halicce ka ya fi ka sanin abin da za ka iya da kuma abin da ba ka iya ba wannan dalilin ne ya sa wani lokaci a bayan zamanin annabi Muhammad zamanin sayyidina Umar babu shakka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallan tarawih rana ta farko manzon Allah ya sallan nan bai gayyaci kowa ba sahabbai sun hange shi yana sallan tarawih suka bi shi rana ta biyu sai ga sahabbai sun karu rana ta uku jama'an ta ita rana ta biyu rana ta hudu sai manzon Allah yake fitowa suka dinga jiransa annabi dai bai fito ba bayan sallar asubahi manzon Allah yake ce musu ai na ku jiya kun yi ta jira in fito abinda ya hana ni in fito saboda wanda ibada ba a shar'anta ta akan ku ba idan kuwa kuka rike ta ka'in da na'in to karshen ta Allah zai shar'anta ta akan ku kuma in ya shar'anta muku ita ba za ku iya ba zai muku yawa don haka yasa nake fitowa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana mai tsawo ka zuwa min sunna ko muktasaru min sunna imma منهاج السنة منهاج السنة ومختصر منهاج السنة مجلد النبي شافعي yake cewa kasancewar annabi ya daina sallar tarawihi daga baya bai haramta yin sallar tarawihi illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ta faɗa yakan bar wani aiki saboda shi abin koyi duk yana son ya yi aikin sai ya ƙiyarsa saboda tsoron jama'a in sun yi koyi da shi karshen ta a shar'anta wannan aikin a to tun da manzon Allah ya rasu ba daidai ne kenan mutane su yi sallar tarawih zamanin sayyidina Umar sai ya tara sahabbai ya nada musu limamai guda uku Ubayy bin Ka'ab Tamim dari waɗannan sahabbai guda biyu su suke limantar maza a masallacin Annabi Muhammad ya ware wa mata su kuma a harabar masallacin manzon Allah ya kawo Sulaiman bin Abi Hafma ya naɗa shi shine limamin su suna sallar tarawih ka duba a fabakatul kubra littafi ibnu sa'ad a mujallar biyar shafi na 26 abu kuma matan bahiri baya cikin sahabban da suke sallar tarawih a wannan lokaci saboda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sallar tunda ya bari zamanin sayyidina abubakar ba a yi ba domin zamanin sayyidina abubakar shekarun ba su da yawa kuma hankalin mutane ya koma ga yaki kasancewar manzon Allah ya bar duniya masu raunin imani da dama sai suka yi tarinta don haka babban aikin da sayyidina abubakar ya samu shine dawo da mutane kan musulunci bai samu sukunin ma da zai koma karantar da mutane asalin sunnar manzon Allah ba yaƙe-yaƙe Sayyidina abubakar ya dinga yi kokarin ya dawo da waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka ki da zakka da waɗanda suka ce su ma annabawa ne sai na abubakar ya dinga fama da waɗannan kuma ma shekarun da ya yi ba su da yawa shekaru biyu ne kacan don haka bai samu damar kulawa da sashi ah, da ya shafi ah, sallolin irin haka ba sai da umar ne halifa na biyu sai da umar ko ya daɗe yana mulki hankali ya kwanta don haka ya ce mutane su dawo ya sallar tarawihi din nan a jami ya naɗa musu limamai abu kuma matalbahi in ka duba littafin al-ihtisa littafin al-imam shafi'i a mujallar na farko shafin 221 al-imam shafi'i malami ne na sunna Allah ya masa rahama yana cikin malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan bid'a da hanyoyinta da kuma yadda za a kauce mata ba ma za ta samu malami ba a tarihin musulunci wanda ya rubuce rubuce kan bid'a kamar al-Imam Shafi'i shekarunsa 639 da mutuwa Allah ya ji kanshi a cikin al-Iktisa ya kawo labarin Abu Umama al-Bahili radiyallahu Abu Umama al-Bahili da ya taho masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da sahabban manzon Allah sabin biyu a watan Ramadan tsayuwan dare ya mulai walam yuktab alaikum ba a shar'anta wannan qiyamul layl akan ku ba ma'ana ba a wajabta shi akan ku ba gashi dai kun kirkiro shi me yasa yace kun kirkiro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ya saka ya duniya sai ya amfani da wannan kalma wanda al-Imam Shafi'i yana magana ne akan bidi'a da kafofinta da siffofinta shine sai ya kawo wannan magana don ya nuna maka akan samu irin waɗannan lafuzza su fito daga bakin sahabbai alhali ba bid'ar tsantsa suke nufi ba abu umama tarbahili ya ce kun kirkiro kiyamu ramadan walam yuktaba alaikum alhali ba shar'anta a ku ba shin abu kuma masal bahili yana nufin kiyamu ramadan bid'a ne ba haka ba abu kuma masal bahili yace inna ma kutiba alaikum siyam yana gaya masa habban yan uwansa yace ku tuna abinda aka wajabta muku ku yi shi ne azumi ba a wajabta muku nafil filu a daren watan ramadan to yanzu kun kirkiro abin da yake nuna maka cewa ba a yake nihi ba shine karshen maganarsa sai ya ce masahabai fa dumu alalkiya to wancan da kun kirkiro din wajibi ne ku dawwama kuna ne kar a samu wani lokaci kun bar kiyama ba in fa'altumuhu wa la tatrukuhu kar ku yadda ku bari tunda dai kun fara to ku nace akai me yasa nace muku haka sai ce fa inna unasa min bani isra'ila domin akwai wasu mutane daga cikin kabilar bani isra'ila ibtada'u bid'an sun kirkiro bid'o'i lam yaktubu Allahu alaihim Allah bai wajabta akan su ba in ibtahu ridwan ba sun kirkiro ne domin neman yardar Allah fama ra'auha hatta ri'ayatiha amma ba su kiyaye abubuwan da suka kirkiro yadda ya cancanta a kiyaye ba fa a sama kuma Allah bi tarkiha da suka bar aikata wannan abin da gaba ya sai Allah shine Allah yake cewa wa rabbaniyata lin talabuha ma katabnaha alayka illa bila ayyuha fama ra'awha fakka li ayatika don haka yadda Allah ya kushe wa bani Isra'ila saboda sun bar aikata wani abu da suka kirkiro wa kansu kuma kina ji muku tsoron haka tunda kun kirkiro wa kanku to ku kuna ci ku dabo kuna وفي رواية فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتداء رضوان الله فلم يرعوها قبل رعايتها فأخبرهم الله بذلك wasu mutane daga cikin bani Isra'ila sun kirkiro wata bid'a dan neman yardar Allah amma kuma ba su iya kiyaye bid'an ba yadda ya cancanta a kiyaye Allah ya musu fada saboda sun bar aikata abin da suka kirkiro ma kansu wata rana ما يأتيه أبو أمامة الآية سورة الحديث الإمام الشافعي وهذا القول يذكر من قول بعض المفسرين في قول الشيعة وكما على تفسير سوى وأن مجالة أملي أكن سوى فمعه حتى لآيتها يريد اتصلوا بها ولم يتوبوا عليها. أجل أن لا يجري shi ne banu isra'ila sun kirkiro wa kawunan su wasu ayyuka amma ba su kiyaye ayyukan ba ba su dawwama a kai ba daga baya sai suka bari saboda haka Allah ya musu fada kai al-imam shafi ya ce to wannan maganar <clears throat> tana nuna maka cewa bid'a tana daukar sifofi daban-daban idan mutum ya fara wani aiki wanda asalin aikin ya samu farko daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana farkonsa ya samu asali daga manzon Allah to idan mutum ya rike wannan aiki ya yi kokari ya dawoma a kansa ba a cewa ya yi bid'a illa dai ba a son ya bai wannan shi ake cewa wirdi ka ɗiba wa kanka wata ibada da za ka riƙa yi idan ka ɗiba wa kanka wannan ibadan kafin a ce ka yi bid'a za a dubi asalin ibadan waye karantar da ita idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan ibada to ba bid'a kai ba sai hukunci na biyu al-imamu ya yace za a dubi kai halinka da ka kirkiro wannan ibada ka dawwama kana yi ko ko ka fasa wanda yake tashi a dare yayi nafila raka'a biyu sama da shekara ashirin bai fasa ba wannan mutumin Allah ya fi son aikinsa kan mutumin da zai tashi ya nafi laraka a goma sha ɗaya amma bai sakewa kuma sai bari Allah ya fi son aikin mutumin da ya dawwama yana yi komai kankantarsa kan aikin da mutum zai yi daga baya kuma ya bari A kan wannan ne abu umar ta zahiri yake wa sahabbai nasiha yana cewa tun da kun dawo da kiyamu ramadan ku yi kokari ku yi riko da shi kada ku bari domin kuwa Allah baya son mutum ya fara wani aiki daga baya ya bari Allah shi samu gani ya ce to kashi na biyu mutane da suka yi zamani kafin zuwan annabi Muhammad su ne mutanen da suke da addini na filosofi sun yi riko da falsafa sun wahala domin kuwa sun dogara da tunaninsu suna la'akari da ɗabi'a na halitta ɗabi'a na halitta da kuma abin da yake gyara hali shine arriyawiyya wa islamun akhlaq abin da yake gyara halayya hatta ya tsira har dai mutum ya isa in wasa in ma ya taɓa isa ɗin kenan ba'adal jahadin ladhi lalila yusuf bayan wahalar da ba a siffanta irinta ila nazarin qalilin domin duk inda filosofa yake in ka dubi rayuwarsa za ka gani yana cikin ta'asa zai yi tunanin iya tunaninsa in an yi sa'a ji shekul islam ibn taymiya bayan wahalar da ba a siffanta irin ta ila nazarin qalil mutarabi to zai isa ga dan wani abu kaɗan na gaskiya mutarabin amma kuma wannan abin da ya isa gare shi din ma mana tabbata la yarwi a wani littafin aka rubuta la yarwi galilan baya gamsar da mai kishi wala yashfi alilan kuma baya warkar da mara lafiya min al ila ilaj sai an wahala matukar wahala kafin filosofa yake isa ga wani abu dan kadan na ilimin da ya shafi al'amari na gaskiya game da Allah madaukaki batiluhu abu aqu haqqihi karerakin filosofi ya ninninka gaskiyansa in hasala in ma ba an samu gaskiyar kenan wa anna lahu zalika kuma ta za a yi a samu gaskiya ma a cikin filosofi ma a kasratil ikhtilafi bayna ahlihi duk da yadda ake samun yawan sabani a tsakanin masu riko da wannan aqida wal iftirabi da karkaduwa wa ta'azzur al adillati alayhi da kuma wahalan kafa dalili akan wani ra'ayi da suka rike wal asbabi da kuma sabuban da suka dogara akan a irin wannan hali ne shekul islam ya ce bahadallahu nasa sai Allah ya shirya da mutane bi barakatin buwati muhammad albarkan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana irin wannan rayuwa a tsakanin bakin jahilci na bautan gumaka ko ko bakin jahilci na masu riko da addini na kiristaniti ko yahudanci ko ko bakin jahilci na waɗanda suke riko da aƙida na philosophy babu tabbataccen addini sai gashi Allah ya turo annabi Muhammad manzon Allah ya taho ya shiryar da mutane wa bima ja'a bihi min al-bayyinat ta dalilin abinda manzon Allah ya zo da shi na hujjoji wal da kuma shari'a hidaya jallat an wasfil wasfina shiriyar da annabi Muhammad ya kawo ta ɗaukaka ta fi karfin siffantawar masu ƙoƙarin su siffanta wato inda za ka karanta tarihi kai kokarin siffanta irin rahamar da annabi Muhammad ya kawo wallahi ba za ka iya ba komai yawan rubuce-rubucenka saboda yadda mutane suke cikin halaka abin ya kai inda ya kai na muni kafin zuwan manzon Allah shiriyar da manzon Allah ya kawo ta fi karfin siffantawar masu siffantawa wa faqad ma'rifatil arifina shiriyar ta dara sanin masana hatta hasala li ummatihi almu'minina umuma har dai wannan shiriya ta samu ga al'ummar annabi Muhammad masu imani da shi baki ɗayan wali ulil ilmi minhum khususan kuma musamman masu ilimi daga cikin mabiya annabi Muhammad min al-ilmi nafi'i suka samu ilimi mai amfani wal amali salih da aiki na gari wal akhlaqil azima da manyan halayya wa sunanin mustaqima suka samu wato tarbiyya ta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyya madaidaiciya ma law jumi'at hikmatu sa'iril umam shekul islam yace da za a tattara hikimar sauran al'ummomi gaba daya ilman wa amalan ta sashin ilimi da aiki alkhalisa min kulli shawbin a tattaro kyawawan halayya na kowace kabila da take duniya kyawawan ɗabi'un da babu aibu a tattare da su alkhalisa min kulli shauɗi. kyawawan ɗabi'u waɗanda suka kubuta daga dukkan wata na ƙasa. hausawa a kirga halayyarsu masu kyau filani a kirga turawa a kirga a tattaro halayyar duniya gaba ɗaya a kwatanta da halayyan da annabi Muhammad ya zo da shi ila hikmati allati bu'ita biha a ce za a kwatanta da hikima da rahama da ilimi da shiriyar da manzon Allah ya kawo yace na gabawata wato tazarar za a same ta da yawa tafahutan yamna'u ma'arifata qadri nisbati bainahuma tazarar da za ta shigo tsakani ta fi karfin ka iya gane ma alakar da take tsakanin su wato inda za a tattara alhairin da yake cikin al'ummomi na duniya a kwatanta da alhairin da annabi Muhammad ya kawo kamar kai ne ka ce za ka kwatanta tsawon bishiya da kuma tsawon samaniya da sama da bishiya wanda ya fi tsawo shine ya ce in ka ce za ka kwatanta to tsakanin su ma wato saboda nisan shi sai ka kasa gane ma ina farko yake bare kashe ba a kwatanta shiriyar da manzon Allah ya kawo da dukkan wata shiriya da take duniya falillahi alhamdu don haka godiya ta tabbata ga Allah kama yuhibbu rabbuna kamar yadda ubangijin mai yake so wa ba kuma yarda da shi na ilu hada dalilan maganganun nan da muka faɗa wa shawahiduhu da hujjoji a kansu ta hada mawdu'uha ba nan ne wajen da za a yi bayani ba magana da duk muka yi a nan a yanzu magana ce a dunkule in mun bi wannan littafi daki daki insha Allah zai warware bayani filla filla duk abin da ya faɗa zai kawo hujja a kanta a cikin littafin da ikon Allah nan za mu dakata insha Allah Allah shi ta albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure da yawa akwai tambaya ko cewa malam ana cewa akwai wani lokaci tsakanin annabi isa alayhi salam da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba addini menene gaskiyar wannan ah, subhanallah ah, ina ina jin ko dai bai fahimce ni ba ko kuwa na yi kuskuren bayani ala kulli halin allah ya saka masa da alkhairi ba da cewa tsakanin annabi isa da annabi muhammad babu addini ina bayanin abin da shekul islam ya gabatar a farkon littafinsa na yanda halin mutane yake kafin zuwan annabi muhammad mafi yawan mutane suna cikin rudu ba a rasa waɗanda suka yi riko da shirya ina jin abin da muka fara bayani kenan a darussa da suka gabata kafin mu kawo kan darasi na yanzu amma ba wai ba a rasa mutanen kirki ba ne a wannan lokaci a tambaya ta biyu yake cewa malam ya yi bayani a kan shirya shin wane ne shiryayye kuma yaya za a gane shi wane ne shiryayye ne wanda ya riko da ayar qur'ani da kuma sunar annabi muhammad ya za a gane shi ana gane wanda ya riko da shirya ta waɗannan littafan guda biyu qur'ani da sunar manzon Allah akwai wata tambaya ya ce malam ya yakan yi bayanin hadisi sahihi da kuma wanda ba sahihi ba yace yana son a bambance masa tsakanin ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba wannan ilimi ne shi kansa mai zaman kansa yana son a bambanta masa hadisi ingantacce da mai rauni in yana so a bambanta masa sai ya je makaranta saboda littafi ne mai zaman kansa kuma ilimi ne guda musamman wanda yake da bayanai daban-daban ba zai yi mu amsa masa a irin wannan lokaci ba akwai wani na ƙarshe ce yana roƙon addu'a daga wani malam saboda wata damuwa da yake da ita Allah ya yi masa to muna roƙon Allah madaukaki ya yi mana damuwa baki da Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'o'in mu bi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam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 الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك